بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوتي واستنى بسنته إلى يوم الدين باهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى أيها الصبر ترى قوة سفر أو أن الشكرة تدبو إيد لهدو لتلاتين لهدو كما أشرند آيا قوة ديسمبر كو أشرند بيو 21 ga watan disamba a shekara ta 2012 miladiya 22 ko za mu tashi a babi na shida a kitabul mukatab ma'ana babi na shida a kitabul mukatab babu sa'il mukatab a karatun mawata malik ubangiji subhanahu wata ala mana jagora babu sa'il mukatab babin da zai mana bayanin abin da ya shafi je ka ka dawo kara kai na neman abinci na wanda aka dora makonsa shi almukatab shi ne mutumin da yake bawa sai mai shi ya ce da shi ka je ka kawo min kaza ka zama ɗa kuna ji da kyau ko to sai ya zama shi ɗin yana da 'ya'ya wanda yake bayan da aka ce je kawo kaza ya zama ɗa a cikin wani lokaci sai ya sami 'ya'ya to duk ma za su bi wannan kitaba din ne to maganar anan ita ce sai ya zamana ya mutu da ya mutu mema kuma 'ya'ya su ma shi kenan sun zama bayi tsantsa ko kuwa a'a za su ci gaba dorawa akan abin da ya shafi kitaba almuhim da me abin da ya shafi neman abinci wanda aka dora mashi fansa qala rahimahullah azza wa jalla babu sa'il mukatab قال حدثني مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار سئل عن رجل كاتب على نفسه وعلى بنيه ثم مات هل يسعى بنو المكاتب بكتابة أبيهم أم هو أم هم عبيد فقال بل يسعون في كتابة أبيهم ولا يوضع عنهم لموت أبيهم شيء قال رحمه الله حدثني مالك يتي إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام darul hijira alimin madina kenan wanda yake shine al-imam al-auza'i yake cewa alimul haramai shine babban malamin haramain guda biyu in ce haramain maka da madina hijaz kenan shi imam malik ibn anas yake cewa balaghahu bayani ya zo masa ana urwatu bin zubair lalle urwatu bin zubair wa suleiman bin yasar da suleiman ibn yasar su ila waɗannan manya-manyan malamai guda biyu an tambaye su an rajulin dangane da mutumin da yake kataba ala nafsihi an ɗora mashi fansa wa ala banihi kuma an ɗora ma 'ya'yan shi fansa kun gane da kyau ko fansar da ta ɗoro kansa sai ta yana so zuwa ga 'ya'yansa sun mamat sannan sai uban ya mutu hali ya tsabanul mukatabi fi kitabati abihim shi 'ya'yan wanda aka ɗora ma fansa ɗin yas'a za su dinga tafiya su ɗora su ci gaba fi a abihim wurin ba da fansar babansu am ko ko hum su ɗin 'ya'yan abid sun koma bayi kuma tsantsa tunda inda uban ya ci gaba da biya in ya biya duka to shikenan da shi da su sun zama 'ya'ya to yanzu uban ya mutu to tunda ya mutu me makomar 'ya'yansa faƙala sai su biyun suka ce bal a'a yas'auna fi kitabati abihim za su ci gaba da biyan bashin da aka ɗora ma babansu baki ɗaya wala yudau anhum ba za a rage masa komai ba limauti abihim saboda babansu ya mutu shay'un ba za a rage masa komai ba idan da babansu da su aka ce su je su kawo miliyan biyu an ba da dubu ɗari biyu da hamsin sai uban ya mutu to ba za a ce tunda uban ya mutu a rage musu wani abu ba a kawai za su ci gaba da biya ne in sun biya to in ba su biya ba sun zama bayi eh yawwa ya ce in an rage musu akwai laifi babu laifi kuna ji da kyau ko kun bayyanci tambaya ko tambaya ce kawai ya bar Allah fi in mai bayin ya ce ya rage musu babu komai amma suna da damar su nema a hukumance cewar a rage musu dole a ina fatan kun gane bambancin ko ya ruka lafi alaikum salam a wannan kuma idan ya kasance yanzu suna da karfin da za su yi wannan kenan قال رحمه الله عز وجل وإن كانوا صغارا لا يطيقون السعي لم ينتظر بهم أن يكبروا وكانوا رقيقا لسيد أبيهم إلا أن يكون المكاتب ترك ما يؤدى به عنهم نجومهم إلى أن يتكلفوا السعي فإن كان فيما ترك ما يؤدى عنهم أدي ذلك عنهم وتركوا على حالهم حتى يبلغوا السعي فإن أدوا عتقوا وإن عجزوا رقوا إيه؟ قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة an roto hadisi daga imam turmuzi annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ke cewa yushaku an yadriba nasu a kabidal ibil fala yajiduna ahadan min alimin madina ice lokaci ya kusa da mutane za su labta maraƙuma kaya suna tafiya don neman ilimi ba za su sami karatu ba ba za su sami ilimin ba kamar a ce in sun sami shi a wurin malamin madina mun fahimci maganar a lokaci ya kusa da mutane za su yi tafiya ta kanas tafiya sosai da sosai wurin neman ilimi ba za su samu wani malami kamar malamin madina ba sai malamai suke ta sharhi wai wannan malami malamin madina waye shi wani ji da kyau ko wani ya ce ne sai ibn musayi wanda kuke kira akhir mutakaddimi sai ya ce sai kuma ya gaba shi ne. domin a lokacin sa'id bin musayyib an shigo madina domin karatu to amma kuma ba dan shi kadai ake tasowa daga nisan duniya dan a zo a yi karatu wurinsa ba akwai manya-manyan malamai guda hudu a sa akwai wasu malaman akwai dai malamai da mutum ya shigo madina zai same su wani ci shi yana ganin malami wani ne to amma kuma abin da sa bai zama wani ba ban da shi ma kuma ana karatu a wurin wani shi kuma alimul madina ya ce bai ce ulama madina ba kun gane wannan da ke ko sai dai gaba suka ce lalle wannan malami ne imam malik ibn anas dan ne a zamanin sa shi shi kadai ne ake tafiya ku duba ga yahya ibn yahya al-laythi al-masmudi tun daga spain ispaniya ya tafiya har zuwa takanas don zuwa wurin imam malik imam malik ibn anas ya ruwaya mu wanda kaga san wannan daraba akabidul ibn ke kasa an yi tafiya ba karamar tafiya ba tun daga yammacin duniya har zuwa gabashin duniya ana fatan kun fahimci wannan da kyau to shine da shamsu dini zahabi ya kawo batutuwa akan wani hadisi din sai ce to kuma hadisin yana daukan wata mafitar kuma cewar eh mutane za su yi tafiya amma kuma ba lallai ne hadisin ya gazgata ga imam malik ibn anas ba zai iya gazgata ne ga malaman madina cewar za a yi karatu sosai amma samun karatu irin na malaman madina ba a kowane irin lokaci to zai sha bamba haka imam zahabi ya faɗa cikin siya alhamdulillah ga da yawa malamai sun fassara hadisin da imam malik ibn anas imamul a'imma kenan imamu darul hijra alimul madina rahimahullahu ta'ala eh sun ce hadisi ne hasan barakallahu fiki yace hadisin ya inganta da suka ce hadisi ne hasan da ana magana ma akan ingancinsa ayan kullu rashi shi ne hadisin farko da za ka gashi a can saman muwaddanka eh ka duba can saman muwaddanka eh <laughs> eh inda nasa'i ya kawo ko yushiku an yadriba nasu akbadal ibil fala yajiduna ahadan min alimin madina rawahu tirmidhi wa nasa'i tirmidhi wa nasa'i eh me ce قال رحمه الله عز وجل وإن كانوا idan إذا كان sun zama يارا يعني la kona sa'i ba kuma za su iya fita neman abinci ba ba shi yasa na cikin akwatin nan ba daga wannan fiwar a'a ciki dai wani shafin cewa yan kwanin shigaran su zama ƙananan yara la fi kona sa'i ba za su iya tafiya wurin neman abinci ba lamun tafarbihim ba za a tsaya a saurare su ba an yakbaru zuwa su girma shine ma'anar an yakbaru ka kiyaye bamfin din ba wanda fata ce da ita in ga ce an yi kabbiru to si bara kenan gane ko an yakbaru ayata wannan lafazin ya zo qur'ani giraɗe ne ko arma kenan ya ce giraɗe ne ko ba faɗin wani yi ba wala ta kula israfa wa bidaran an yakbaru wa kanu raqiqa sun zama ƙananan yara in sun zama ƙananan yara ba za su iya zuwa su nemo ba sun zama bayi kai gaba daya li abihim ga ubangidan babansu illa an yakuna kona mukatabu sai dai idan shi wanda aka ɗora wa wa kenan babansu taraka ya mutu ya bar mayu adda bihi anhum nujumuhum abinda za a dinga biyan lokaci lokacinsu mana nujum kuma yadda muka faɗa shine lokacin da aka sanya za a bayar da kuma gwargwadon abin da za a bayar idan ya mutu ya bar wannan na sai a dinga bayarwa ila an ya takallafu har zuwa lokacin su zama mukallafai wanda aka ɗora musu hukunce hukunce sai ya na su ci gaba da biyan abin da ya zama fayan gane fi ma taraka adda an anhum in koma ya mutu ya bar abin da ya bari zai iya yi wa a bayar fa'in na fi ma taraka in ya kasance cikin abin da ya bari ma an anhum akwai abin da za a biya su zama yaya uddiya zalika anhum sai a baya kawai su zama yaya baki daya wa ko ala halin sai a basu a halin da suke hatta ya su aya har sai su isa girma in akwai ciko su ciko bayan adda in sun cika abin da ya saura ataku sun sun yanto bayan ajazu in sun gaza sun kasa cika abin da ya saura raku sun zama bayi قال رحمه الله عز وجل قال مالك في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء الكتابة ويترك ولدا معه في كتابته وأم ولد فأرادت أم ولده أن تسعى عليهم إنه يدفع إليها المال إذا كانت مأمونة على ذلك قوية على السعي وإن لم تكن قوية على السعي ولا مأمونة على المال لم تعط شيئا من ذلك ورجعت هي وولد المكاتب رقيقا لسيد المكاتب قال رحمه الله قال مالك في المكاتب دنغني دا وند أكا ورا مقنصا يموت دا زيرسو ويترك مالا يبر دوكيا ليس في وفاء الكتابة أما دوكيا دا يبر يبري بذات إيا بايد دا فانسا باباكي دا شيني وفاء بذات تشك فانسا باباكي دا إيه wa ya turku waladan kuma ya mutu ya bar ɗa ma'ahu tare da shi ma'ana ɗan shi ne ma'ahu fi kitabatihi ɗan yana tare da shi a fansar da aka ɗora masa wa umma waladin kuma ya mutu bayan ya bar ɗa tare da shi kuma akwai umma waladin uwar ɗa da umma waladi sai ita uwar ɗa ɗin ta nufin an tas'a ilaihim ta tashi ta yi musu kazar-kazar don ta ga ta samu ta cika da ita da ɗan nashi sun zama yaya to tambaya ana shin da ya mutu ya bar kuɗin amma kuɗin ba zai biya ba za a iya ɗaukun kuɗin a bata ita sai ta dinga bayawa lokaci-lokaci kun gane tambayar shi ya mutu ya bar ɗa nau kenan wa umu walad nau kenan amma ya mutu ya bar kuɗi kuɗin ba zai iya isa a bayar su waɗannan su zama 'ya'ya ba shine tambayar yanzu za a iya tun da ba zai yi a bayar su zama 'ya'ya ba a lokaci guda za a iya ɗiban kuɗin a bata ta rike ta dinga kula da ɗanta da wannan ɗan tana biyan kitaba ɗin mara ya ce inna yudufo ile zai ya halatta a ɗauki kuɗin a bata iza kanat ma'amunatan ala zalik in ta zama amintacciya a kan kuɗin abu na farko kenan ƙauyatan ala sa'ai kuma tana da ƙarfin da za ta je ta nemo no kenan biyu sai sun cika wala yatimul hukuma ta tasunu kullu shuru sai duka sharuɗan sun cika ta zama ma'amuna ko da ta zama amintacciya in ta zama ba ta da ƙarfi ba ko da ta zama tana da ƙarfi in ba amintacciya ba ce ba ba za a bata ba ku dubi imam malik ibn anas me hararo anan inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu amin mafi inna mafi cancanta wanda zaka dauka ya maka aiki shine alqawi mai karfi al-amin kuma amintacce in ya zama amintacce ba shi da karfi sai a yi taimaka barna a wajen aikinka ko a gwamnatinka ba abin da zai ci shi dai ba zai ci ba amma kuma ba zai hana a ci ba wani bai zama shugaba ba kuna ji da ke ko to in kuma ya zama karfa ne kuma ba aminci fa bai cika ba to so dai idan a hukunci ne idan a jagoranci ne mutum biyu ne jagororin ake so a naɗa ɗaya zai majagora ko jiha ce ko ƙaramar hukuma ce ko ƙasa ce baki ɗaya mutum biyu ne wannan amintacce ne an ko mai ƙarfi ba ne wani ji da ke ko don a ballagazar da amfanin arzikin gwamnati ba abin da ya shafi shi yana ganin shi ba zai iya wani abin nan amma shi dai ba zai ci ba shi kuma wannan ba amintacce ba ne amma kuma akwai ƙarfi tuwa wa za a dora a wannan ayi akwai bambanci ne sau kaso ba ai ma da sake cika mawacin wacce gwamnatin da wannan a a ai wannan ba a ba ne kuma ba mai karfi bane Allah ba wannan ba wani aminci a ciki wannan ya in bai ci wannan ya hana a ci ne kuma yake ci eh ka ci me shekul islam bin timiya ya tattauna magana nan sosai a cikin siyasatun shari'iyya fi islahin ra'i wa ra'iyya katin kundi a siyasatu shari'iyya fi islahin ra'i wa ra'iyya ina jin babban almajiransa ibn qayyim shi ma yana da irin wannan littafi a tarqul hukumiyya ne nashi mujalladi biyu ne daga an mun zo da sunan ko mun karanta da su lokacin da muke abin nan a tas'ir ya halatta gwamnati ta yanke farashi ta kayyade farashi ko bai halatta ba mun gano mun karanta littafin ana shekul islamiliti mai ya fayyace wannan sosai ga wannan al'amin ne amma kuma ba ga karfa ne ga wannan karfa ne akwai muzurai zai taka mutum ne sosai da sosai amma kuma ba wa in ya kwasa kuma kai zai kewa ba to ne hmm? eh nan ai duka ai dubu ayar inna khairal inna khairal man ista'jarta alqawiyyul amin lalle fiyayyen duk wani wanda zaka dauka ka bashi duba ka bashi odogo sawa'un zai jinga zai maka shi zai dinga kula maka da gidajen haya kya teka kenan duk wani wanda zaka dauka ka bashi aiki duk wani wanda zai maka aiki ya zama alqawiyul amin ko kya teka ne in bai zama alqawi ba sai an haya su dinga mai wasa da hankali eh su dinga mai wasa da hankali mata su ce ayi yayi tafiya kwana uku yayi tafiya ce zai dawo yayi kan sai ta mai wasa in kuma alqawi ne ba al'amin bane to da ya ji matsalar ba shi da abin da sai je tattara gaba daya sai je cinye kudin in ka buga waya ka ana bukata sai ce har yanzu ba su kawo ba wato za ka fahimci jagoranci na qur'ani kenan shi yasa aka hada su duka inna khayra man sa'azarta al-qawiyyul amin wannan jira ke ko wa alaikum wa rahmatullah

kun gani ko karatun mu na makon da ya gabata ne eh ba ta inti ba za ta inti ne idan idan ya zama na ba bashi ka gane maganar eh inda a ce inda a ce mai gidan ya riga ya gama cikawa babu ya ba da abin da zai bayar a zama ɗa gaba ɗaya to shi ke da sai ta hau wani hukuncin daidai da daidai da muke makon da ya gabata kenan qala rahimahullah azza wa jalla inna yudfa ilayhi al-mal idza kanat ma'munata ala dhalika qawiyatan ala sa'i yan uwa irin waɗannan al'amura ko wallahi kai la'akari da su karka da ana cewa shugaban kasa ko gwamnati ko karamin hukuma ko mashin guda biyu ne ko mashin kake da shi ya zama na kai ba ka da wa za ka ba wa za ku dinga mu'amala ta haya da shi sai in ba in kana ganin ba za ka iya dogon turanci ba sai ka samu alƙawiyar amin idan mashinan ka shi ke kula maka da su shi ake ba balance sai shi idan ga baka <laughs> Allah kuwa ba ga sai a ta turanci a ko su wuraren wayi in bi kana shugabanci ne wake Allah isa ba abin da zai ma wasu su irin da suke nema abin da nake da ba abin da zai musu ba zai hana musu ba amma a duniyan nan a yanzu mun ga Allah ya santa kama wasu da yawa ana ganin yana ana Allah ya sa ana ganin kamar ai Allah ya sa kawai yake sai dai a matsayin shugabanci gwamna ko ciyaman ko shugaban kasa ba magana Allah ya sa wanda bai ba za a taka shi ne kawai a kwace lasisis na kungilar a hukunta shi kawai shi ne yake bukata amma dai zaka yi Allah ya sani wani ita yake nema saboda mugun nufi Allah ku amma kuma malam Allah ya isa musamman ta shugaba ai abin nan ne wasu kwana nawa da sun tarwatsa yanzu sun watsi duk sun watsi ah, Allah ya san ta kama su suna ganin kamar ba za ta kama su ba azza رحمه الله عز وجل وإن لم تكن قوية in ba ta zama tana da da za ta je ta je ta nemo ba wala ma'munatan alal mal mu bata zama amintacciya ba ga dukiyar da aka mutu aka bari lam ta shay'an min zalik ba za a bata komai ba saboda ta gaza cika sharuɗa waraja raja'at hiya wa waladul mukatabi raqiqan li sayyidil mukatab ita da ƴaƴan da mukatabi ya mutu ya bari za su koma su zama waraja raja'at hiya sai ita ta koma wa waladul mukatabi da ƴaƴan da aka dora musu fansa tare da babansu raqiqan su zama bayi li sayyidil mukatab ga mai gidan wanda aka dora fansa mai gidan su kenan na'am ai karka manta in dai bawa aka ɗora mashi fansa ta miliyan ɗari naira ɗari ta kasa cikawa kat ya kasa samun naira ɗari da zai cika ya zama ya koma ba shi ibrahim kace mene ne eh, ya ce shi gaskiya a jastu fasara hakika ban mai kuma bayan ya ce ya gajiya eh. a ah, kuma sai dai sake nema bayan mukata ba za a dawo mai shi ne eh ainihin na kuma a shi abin da yake nufi bambancin su ai wancan ya ba da kuɗin wannan gobe eh lauya mai kare shi zai iya cewa ai akwai shamuwa cewar ana kaza ana kaza ana kaza sai dai nema ake ana neman afuwa za a faɗa amma a matsayin hukunci dole ne babu wannan ka lura duk abin da aka dora na bawa ya bayar da fansa in akwai wani abu da ya rage wannan abin da ya rage shi ya rage ya zama da shi da kun gane ko shi za a muka a can baya muka ma wannan maganar ai na cewar mafi kyau shi ne abin da ya fi ka rage mishi abin da ya saura nan wannan abin da ya sauran ya zama shi ne sanadiyar abin da ya zama da shi da ayi mana ya dubu ɗari ne ya ba da dubu casa'in da biyar sai ka ce ga dubu biyar haka dubu biyar ɗin da ta ce ga ita ita ta zama da shi ba dubu biyar ɗin da ka ba shi daga farko shi ya kawo wannan dubu biyar da ka kawo yanzu dubu biyar ga dubu biyar shi ya kawo casa'in da biyar haka yanzu ba casa'in da biyar ɗin ita ta zama da shi amma yanzu ya kawo casa'in da biyar ya ka ce mai ga biyar wannan biyar ɗin ita ce cikin zama da shi ina fata mun fahimci wannan da ke ko قال رحمه الله عز وجل قال مالك إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم فعجز بعضهم وسعى بعضهم حتى عتقوا جميعا فإن الذي سعوا يرجعون على الذين عجزوا بحصة ما أدوا عنهم لأن بعضهم حملاء عن بعض قال رحمه الله قال مالك إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة idan mutane da yawa aka ɗora musu fansa guda su su goma ne aka ce to ku je ku kawo miliyan goma kun zama kun zama 'ya'ya ku lura ba fa an ɗora ma kowa miliyan ɗaiɗai ba ne su goma aka ce su je su kawo dubu casa'in da biyar sun zama 'ya'ya kuna jina da ke ko yanzu ana maganin ne su duka manyan su da ƙananan su masu ƙarfin su da raunana cikinsu matansu da mazansu haka aka ba su shine shine idza tabal qaumu idan mutane aka yi musu mukataba ko da yake lafazin alqaumu fil asali a kundin bakin larabci yana kuma ga maza ne ko ga mata ko duka hmm? malaman lokacin suka ce yana kuma ne zuwa ga maza kadai saboda Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayra minhum sai ce wala nisa'un min nisa'i kaga sai aka ware mata la yaskhar qaumun min qaumin ma'ana rijalun min rijalin kenan wala nisa'un min nisa mun fahimci nan da kyau ko amma kuma Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul naml yace wa sadda ma kana ta'budu min duni la inna kanat min qaumin kafirin ita malakatu saba kenan inna kanat min qaumin kafirin ta kasance cikin su kenan ta kasance cikin su ne bitabaiya sai ka hada ayoyin da na suratu wannan na kanat min qaumin kafirin duk da mace ce can kuma laskar qaumin min qaumin hadde wala nisa min nisa yawwa wannan duk maza da mata ne barakallahu fi yace kamar manzanni suke ta ya qaumi abdullahi malakum min ilahin ghayru wannan ai ya haɗa maza da mata ne kaga yare ne shari'a قال رحمه الله إذا كاتب القوم جميعا كتابة idan mutane baki da ka ɗora musu kitaba guda ana sa a fahimci wai gundaren kafin ya siru cewa ana yanzu ai kaga in ka ce alqaum ya hada maza ya haɗa mata baki ɗaya amma ana koma ka ana mai da ke zuwa asalin gundaren bakin ne lafazin al-ghaib menene bayan gida ko to amma asalin lafazin al-za'id shine dan kwari in ka fito wajen gari ka fahimci wannan ko dan wurin da ya dan yi kasa da kasa ya dan kada haka dan kwazazzabo ta yadda in mutum ya gunna a wurin ba a ganin shi ne matsayi shi ne sunan al to kuma galibi mutum zai tafi bayan gida in ya fita wajen gari irin nan kwarin yake samu ya sai aka kira shi gayyadi amma asalin lafazin alghayat a fashin bakin larabci to dan kwari ne da yake in ka dan tsuguna ba za a kanka ba shine shine alghayat kai da koda noma mutum yake za a ce yana gayyadi kenan to amma ga yanzu ya riga ya narke ya zama an ce alghayat ana nufin bayan gida aw ja ahadun minkum min alghayat ko ɗaya daga cikin ku ya zo daga dan kwarin da dan wurin da yake a dan kwari kaɗan to kenan yanzu da mutum ya dan je fari kaɗan ya zazo kuma zai yi tsarki kenan eh ci <laughs> rigimar eh eh a hausa gina ita ma bayan gida yana zai ji bayan gida ne <laughs> yamman mutum ya ji bayan gida ba sai sai a wannan akwai lafazan da ake sake a sai قال رحمه الله عز وجل ولا إذا كاتب القوم جميعا إذا متى نبا كي أنسوا أكد ولا مسلم كاتبا kitabatan wahida fansa daya wala rahima bainahum kuma babu wata dangantaka tsakanin su haka idan wa da kani wa da kani akwai dangantaka ko babu da wa da kani da jika da dan wa da dan kani da dan yar uwa da yar uwa akwai dangantaka ko babu akwai to sai na malai yace wala rahima bainahum kwata-kwata babu dangantaka tsakanin su fa ajaza ba'dhum sai wasu daga cikin alqom din suka gajiya suka ce su kan gaskiya ba za su iya ba wasu aba duhu wasu kuma daga cikinsu suka tashi tsaye hatta ata ko jami'an suka je suka nemo har aka yanta su duka mana su goma kama da muka bada misali sai uku suka ce gaskiya su sun gaza ba za su iya ba sai bakwai suka tashi suka je suka nemo aka bayar duka su goma suka zama yaya to yanzu yi abin gaba qala rahimahullah fa innal ladina sa'au lalle waɗanda suka tafi ɗin nan suka je suka nemo abin da suka bayar yarji'una za su koma alal ladina ajazu zuwa ga waɗanda suka gajiya bi hisati ma adda anhum su su kawo kasan abin da aka ba su ce to yanzu in mu goma ne aka raba kowa kaza kaza kaza kenan a kansa kuna ji da kyau yanzu ku ku uku muna bin ku bashin wannan abin ku je ku kawo ya zama bashi ba zai hana su zama yaya ba liana don humala an ba domin sashen su suna ɗauke masashi ku lura su goma muka ce idan bakwai suka kawo in ba da an ce ba a yadda ba da in bakwai suka kai sun zama ya'ya uku kuma ba su zama ba sun zama bayi sai aka ce a'a in da ga ba dora mu jama'a fansa duka dole ko da mutum ɗaya ne ya bayar ya bayar ne ga dukansu kun gane ko in yi so shi sai ya nema a wurin su matsayin dainan bashi kenan sun zama 'ya'ya yanzu bashi ne bashi za su bayar tunda bashi ne ku ba zai hana su su zama 'ya'ya ba alaikum salam wa rahmatullah wai urwatu bin zubair a tabi'i ne eh kikkiawan zato na tabi'i ne sahabi ne ne wa zubair mumaddahu eh dan eh, zubair ne shi zubair yana da yaya wasu sahabai wasu tabi'ai eh. wasu sun yi gaman zo sun haɗu da manzo su ba su haɗu da shi ba yana da yaya wasu sahabai wasu tabi'ai eh eh eh eh kyakkyawan zato na yana cikin tabi eh wato shi ma da cikin ahalul bayt kenan Urwatu Zubair bin Awwam ito eh, malam ba wannan ba shi Zubair ba shi da eh nam nam nam na hararo da kake magana na hararo da yake magana an ka samu mukhtasar sira na al-maqdisi di ya tattaro su cewa akwai sai dai ba zan iya istihdar din yadda abin yake yanzu na lalle yana ba zai rasa alaka da ahlul bait ba kamar yadda mai abin ne ka amma ba zan iya istihdarin shi yanzu ba amma dai yana cikin al-asharatul mubashshiruna bil janna shi ya karbi certificate din shi na aljanna tun daga nan duniya daga hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Zubair bin Awam kenan شيني والزبير الممدح شيني حواري هذه الأمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك